فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يومنا شدنيكو هجرة دبودة ramadan hijira 1444 28 ga watan uku 2023 Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta 215 tana cikin ayoyi da sahabbai suka wa annabi alaihi salatu wassalam tambayoyi cikin wannan tambayoyi ya zo a gurare kusan goma sha biyu ana yi wa annabi alaihi salatu wassalam tambaya allah ta'ala yana saukar da amsa wannan aya tana da munasaba da ayar da ta gabata da aka za mu ji abin da waccan aya ta kunsa na fa'idodi domin mu ɗora a kan wannan ayar fa'ida ta farko inayatullahi azza wa jalla bi hazihil umma allah ta'ala yana kulawa sosai da al'umman manzan allah sallallahu alaihi wasallama haisu yusliha bima waqa bi ha ta yadda yake lallashin mu yake kwantar mana da hankali yake wato ba mu labaran waɗanda suka gabata domin ta hanyar jin labaransu ne in mun ji abu ya faru gare su mu ma hankalinmu zai kwanta shi yasa idan wata musifa ta same ka idan ka ji labari ta samu wani kai ma sai ka ji taka ta yi sauki sai ka ji wato allah lashe ka da wannan shine allah ta'ala ya faɗi cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'atikum lamma ya'atikum bambancin lam da lamma ita lamma tana kora abin da ake ganin zai faru ne ita kuma lam abin da ya wuce ma'ana har yanzu har yanzu nan da ake magana wato ya kun matsalul lazina khalomin qablikum irin abin da ya samu wanda ya gabace ku har yanzu nan da wannan aya take sauka bai shafe ku ba da haka da sauran ku kenan sannan na biyu isbatul janna a cikin wannan aya an tabbatar mana akwai aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna sannan a wannan aya annal imana laisa bitamanni wala bitahalli imani ba wai da awa bane a fatar baki balla budda min niyyatin salihatin dole a samu niyya ta kwarai wa sabarin alama ya naluhul mu'min min azan fillahi azza wa jal da kuma haƙuri da juriya bisa duk abin da zai same ka saboda Allah ka jure wannan shine imani sannan hikimatullahi azza wa jalla akwai hikimar Allah ta'ala ta yadda haisu yabtalil mu'minina bi mithli hadhihi al-masa'ib azima ta yadda Allah ta'ala yake gwada muminai ta hanyar saukan musu da jarabawa iri-iri imtihanan saboda gwaji hatta ya tabayyana sadiku min gairi har a gane mai gaskiya da wanda ba shi da gaskiya a cikin imaninsa wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum Allah ce sai mun gwada ku har mu tantance masu jihadi na gaskiya daga cikinku da kuma masu haƙuri sannan kuma mu jarabci labaran da kuke faɗa ni mumini ne to falayi urafu falayi urafu zaifu zahab ba a gane zinare ɗan jabu illa iza azabnahu bin nar sai idan mun sa shi a wuta haka nan walayi urafu ɗibul ud ba a gane ƙanshin turaren wato tsinke illa iza a haraka na bin nar sai idan mun kona shi da wuta sai a ji kanshin so da ka ba a gane tataccen mumini na gaskiya sai an jarabta shi tukuna ya ci jarabawa sannan ne ake gane wannan mumini ne wato na gaskiya da haka mutum ya yi haƙuri ya jure haƙurin nan kala uku ne asabaru ala ta'atillah abubuwan da Allah ya ce mu yi suna buƙatan haƙuri kana tsakar ka a ce lokacin asuba yayi a tashi a asuba kana tsakar ka ko kana ofis ko kana gona ko kana kiwo ko kana sana'a ka a kira azahar ka yanke ka zo ka yi azahar can ka kusa tashi daga kasuwa ko daga ofis a kira la'asar ka yanke ka je kai yi sallar la'asar kana nan kana nan sai magariba ta yi ka ɗan gaji ka dawo gida sai a kira magariba sai ka yanke ka yi magariba gyangyaɗi ya fara kama ka kamar za ka ji bacci sai a kira a isha sai ka yanke kai sallar isha to wannan alama ce ta imani Allah ta'ala wajabta maka azumi ga abinci kana kallo ga abin sha kana kallo ga iyalinka kana kallo amma sai ka haƙura ko da a cikin ɗaki ne ba za ka ci ba ba za ka sha ba saboda kana ganin girman Allah da ya sa ka kai azumi haka nan kana son dukiyarka Allah ya wajabta maka zakka ka gutsuro abin da Allah ya ce a bayar ka ba wanda Allah ya ce a bayar wannan shi ma sai an yi haƙuri hakan take yiwa dukkan hukunce-hukuncen da Allah ya ɗora mana na ayi to sai mun yi haƙuri sannan yiwuwar take yiwa sannan asabaru anil ma'asi haƙuri ga barin saɓo abubuwan da Allah ya hana sai an yi haƙuri an basu laifuffukan duk da aka hana ka ai kaza ka ai kaza ka ai kaza to suna bukatan haƙuri da juriya mai hakuri mu basu domin barin nasu a cikinsa ne ake samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala sannan asabaru alal aqdaril mu'lima yin haƙuri bisa ƙaddara mai raɗaɗi ka rasa kuɗi ka rasa dukiya ka rasa lafiya a jarabce ka ran a jikinka wata ran 'ya'yanka ran matanka ran kasuwarka ran gidanka abubuwan da muke gudanarwa ne da gobe Allah ya ta turo mana jarabawa wannan jaraba da Allah yake turowa yana yi ne dan ya gwada mu gwaji ne kawai wani ya ci wani ya faɗi a jarabawar wani ya ci jaraba wani ya faɗi kisan Allah ya baka ya jarabce ka ga za ka yi godiya in bai baka ba ya jarabce ka ga za ka yi haƙuri da kuma a cikin hakuri da godiya ana ake samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala da haka a cikin wannan akwai hikimar wannan bangare din sannan daga ciki annahu la yanbaghi lil insani an yas'ala nasara illa min al qadir alai baya kamata mutum ya tambayi nasara wato yana neman nasara da budi da ci gaba sai a hannun mai abun wa man nasaru illa min indillah babu wata nasara sai daga wajen Allah ta'ala ala inna nasarallahi qarib wa idza azamta fatawakkal ala Allah in kai harama ka shirya to ka dogara ga Allah sannan na shida annal mu'minina bin rusuli min hajihun min hajin rusuli wato muminai waɗanda suka yi imani da manzanni to tsarinsu irin tsarin annabawa ne suna bin annabawa ne sau da kafa kamar da annabi alaihi salatu wassalam Allah ta'ala aiko shi domin a yi masa biyayya a bi shi sau da kafa to ba za mu tsira ba sai mun yi biyayya ga manzon Allah alaihi salatu wassalam kuma wannan biyayya ana son a same ta a cikin abubuwa guda biyar ya ce cewa imanuna bi rasulin muntakasun imanuna bi rasulin lahi muntakasun hatta nuhaqqiqa khamsan fawqahu tasilu imanuna bi rasulin lahi muntakasun hatta nuhaqqiqa khamsan fafhamu tasilu imaninmu da manzon Allah alaihi salatu wassalam ba zai cika ba har sai mun tabbatar da abubuwa guda biyar muna yi tsakaninmu da shi alaihi sallittabi saddiqhu fi khabarin wan nahya ban wal amru tafalo alaihi salli yi salati ba iyaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yawaita salati ka ƙara yawan salati ka maimaita salati ka nana ta salati kai ta salati ba iyaka ga manzon Allah alaihi salatu wasalam za a yaye maka baƙin ciki a yaye maka damuwa a yaye maka abin nan a karya makiyanka a ɗaukaka darajarka a martaba ka sannan a isarwa da manzon Allah alaihi salatu wasalam wannan salatin da kake masa ka duba cikin jila'ul afham na ibn qayyim ya kawo fa'idodi da zaka samu sama da arba'in in kana yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittabi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido rufe duk wanda zaka bi a duniya bude ka amma in zaka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi shi ido rufe kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba قيل ومن يا أبا يا رسول الله man من أطاعني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى dukkan al'umma ta 'yan aljanna ne sai wanda ya ce baya so haka ce ya rasulallah waye baya so ya ce man ata'ani da halal janna wa man asani faqad aba wanda ya bi ni shi yake son aljanna kuma sai je su ga aljanna wanda ya saba mun to wannan kamar ya ce baya son aljanna ne wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma hakum anhu fantahu saddiqhu fi khabarin dukkan labarin da manzon Allah alaihi salatu salam ya tabbata ya bayar ko irin labaran abubuwan da suka wuce ko labaran da ake ciki ko wanda za su zo gaba mutukar ya tabbata manzon Allah ya faɗa mun yadda da wannan labarin ko da kwakwalawun ba su gama gane shi ba mun san gaskiya ne wannan haya fajita ne ban duk abin da manzon Allah ya hana ya ja kunne ya tsawa ya ce a bari innama a halaka man kana qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abin da ya halakar da wanda suka gabace ku shine yawan tambayoyi marasa amfani da kuma sabawa annabawa da haka falyahdhar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim lalle waɗanda suke saba wa lamarinsa su ji tsoron abu biyu yana iya riskarsu ko fitina ta same su ko kuma azaba mai raɗaɗi ko a haɗa musu biyun gaba ɗaya wal amru yumtathalu umarnin manzon Allah kuma alayhi salatu wassalam sai a aiwatar da shi wannan shine hikima ta wato cewa hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum sannan na bakwai tamamu kudratin layi azza wa jalla ya nuna kudura Allah cikakkiya ce Allah yana da iko wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da yace ala inna nasarallah qarib nasara Allah tana nan kusa ku jira ta ku tsimmace ta sannan na takwas hikmatullah wato an bayyana mana hikimar Allah ta'ala haisu yamna'un nasara li fataratin muayyana min zaman ma annahu qaribun yadda Allah ta'ala yake dakatar da samun rahama zuwa dan wani lokaci tare da cewa abin yana kusa amma sai Allah ya dan dakatar domin jarabawa bata kare ba a kara tantance domin Allah ya aiko manzanni mutane kasuwa suke biyu wasu su imani wasu su imani to waɗanda suka yi imanin sai Allah ya tabbatar da gaske suke sun yi imanin ko ba da gaske suke ba ba yadda za a kuma a tabbatar da gaskiyar ka sai an maka jarabawa domin a tabbatar da cewa imanin ka na gaskiya ne sannan na tara anna sabra alal bala'i fi zatin lahi azza wa jalla wato min asbabi dukhulil janna cinye jarabawa yin haƙuri bisa bala'i da gwaji da Allah ta'ala zai maka saboda shi ko a tafarkinsa wannan yana cikin dalilin da ke kawo shiga aljanna domin ma'anarsa shine isbiru hatta ta dakhulul janna ku ƙara haƙuri ku ƙara juriya a dai ƙara haƙuri a ci gaba da haƙuri a maimaita haƙuri a nanata haƙuri a jure a ci gaba a ƙara haƙuri dai a dai ci gaba da yin haƙurin har sai an zo ƙofa aljanna da ka shiga aljanna sai a ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ima uqbad dar eh, sai a ce wato ku yi ku shiga aminci ya tabbata gare ku saboda kun yi hakuri kun yi hakuri wala nasbiranna ala ma azaitumuna za mu jure bisa cutar wadda za ku yi mana har sai mun samu wannan sannan na goma tabshirul mu'minina bin nasr liyataqawwu ala al-istimrar fil jihadi taraqquban lin nasr al-mubashshirin bihi sannan Allah ta'ala ya yi wa muminai bishara da samun nasara domin su samu ƙarfi bisa shuɗewa cikin taimakon addinin Allah har suna jiran samun nasara wanda aka yi musu bishara da samunsa na goma sha ɗaya al'isharatu ila ma ja a fil hadisi sahi kuma an yi nuni da wani abu da ya zo a wani hadisi ingatacce da ya ce hufatul jannatu bil makari an lullube aljanna da abin da zuciya ba ta so abubuwan da ake umarta mu yi ba su zuciyar mu tafi so ba to kuma da su ake shiga aljanna a jure a ƙara haƙuri za a shiga aljanna sannan na goma sha biyu an la wusula ilal kamali illa ba da tajarru'i ka'as sabari ba yadda za a kai koli kolin matuƙa sai an jure sai kuma an kwankwaɗi an kwankwaɗi wato ɗaci e kamar yadda ake ba mutum magani duk da ɗacinsa amma kake sha saboda ka san a ƙarshe za a samu lafiya ake wa mutum allura duk da raɗaɗinta amma dai akan tsira maka haka saboda an sa ƙarshe za ta haifar da alkhairi shine Allah ta'ala ce yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayar ka ya Muhammadu Rasulullah ma za yunfiqun me za su ciyar me za su ciyar wato anan kamar tambayar ta zama guda biyu kenan ma za yunfiqun me za su ciyar da Allah ya tashi ba da amsa sai ba da amsa guda biyu abinda za a ciyar da kuma wanda za a ciyar din sai ba da amsa biyu yas'alunaka suna ka ma za yunfiquna me za su ciyar sai a ce kul to ka ce musu ma anfaqatum min khairin abin duk da za ku ciyar na alkhairi duk abin da za ku ciyar na alkhairi to falil walidaini a fara da iyaye Allahu akbar da Allah ya jero gurare guda biyar da yake so a saka dukiya a taimaka a tallafa a agaza a nuna tausayi da jin kai da rahama sai fara da iyaye duk arzikin da Allah ya maka ya zama waɗanda za su fi kowa cin arzikin nan naka su ne iyayenka duk wata ni'ima da Allah ya maka waɗanda za ka fara faranta wa rai a duniya su ne iyayenka duk wani alheri da allah ya baka ka gayyato iyayenka cikin wannan alherin su masu amfana kada ka kuskura kai nisa da iyayenka ka amfanar da su ka musu alheri ka kyautata musu ka faranta musu ka ɗauke musu damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai irin wanda suka sha da kai kana ƙarami kama sahira. Sahira. kamar yadda suka ɗauki nauyinka hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin ka ta ɗauke ka a ciki rauni akan rauni ciki na ƙara girma ana ƙara rauni to mahaifiya da mahaifi kada a yi wasa da su in kana son ka gama da duniya lafiya kuma ka gamu da allah lafiya kuma duk abin da kake a duniya kana son nasara a cikinsa to ka bi iyayenka ka kyautata musu in kana harkokin siyasa ka kyautata iyayenka sai Allah ya ta baka nasara cikin siyasa in kana malanta ko kana ɗalibta ka kyautata iyayenka addu'a da suke ba sai kai ta samun nasara a cikin nan in kana kasuwanci ko kana karatun boko ko kana aikin gwamnati ko kana sana'a ko kana zirga-zirga in kana son sinadarin cin nasara to ka kyautata ma iyayenka su dinga yi maka addu'a don iyaye ba abin wasa ne. ku duba Allah da tausayi da jin kai ba fa su suka halicce mu ba amma Allah ta'ala da ya tashi ba da haƙƙi sai ya ce fallin walidaini a fara da iyaye abinda za ka ciyar ka ci da iyayenka dakan Allah ya maka arziki ya maka wadata to ka ɗauki nauyin iyayenka da cinsu da shansu da suturarsu da maganinsu da farin cikinsu da walwalarsu da jin daɗinsu da duk wani abu da za su huta su san su ma sun haifi ɗa mai arziki ko sun haifi ɗa mai mutunci ko sun haifi ɗa mai ladabi ko sun haifi ɗa mai biyayya ko sun haifi ɗa da ya san ƙimar iyaye kuma abin da kake ma iyayen nan naka kai ma 'ya'yanka za su yi maka saboda haka ya kamata a kyautata ma iyaye to iyaye ana musu abubuwa guda goma ne a dunkule abu na farko shine kula da walwalarsu walwala walwalar mahaifanka ya suke walwala ma'ana ina za su zauna ya za a kula da su ya za a kyautata musu ka tabbatar cewa walwalarsu suna samun walwala mai kyau ba sa cikin bakin ciki ba sa cikin damuwa kuma a ce damuwar kai ka jawo ta ko bakin cikin kai ka jawo ta ko suna kukan bakin ciki kai ka jawo ko suna cikin kunci kai ka jawo ko suna cikin damuwa kai ka jawo to kaka kuskura ka jawo ma iyayenka ko ana zagin su a waje kai ka jawo ko ana tir da su kai ka jawo to kada ka jawo musu zagi haka jawo musu batanci kakkai abin da za a zagi iyayenka kakkai abin da za a muzanta iyayenka kai abin da za a ce kai ko wannan yaro Allah ya jika iyayenka Allah ya saka ma iyayenka da alheri Allah ya ma iyayenka rahama ko sun mutu ko ba mutu ba saboda kayi wa wani abin alheri yana kyautata ma iyayenka da addu'o'i masu kyau amma ka ji ana kundumo a shari'a ana ɗumbowa babanka kuma kai ka jawo masa zagi ko ka ja masa kuka ko ka ja masa bakin ciki sannan na biyu idan sun kai lokacin da babu mai ɗaukan nauyin ta ɓangaren ci da sha da sutura da magani to kai ka ɗauki nauyi ka kula da cinsu da shansu da suturarsu da maganinsu ya zama yana wuyanka waɗannan abin guda hudu me za su ci me za su sha a ina za su kwana suturar da za su sa ka ɗauki nauyi da mahallin zamansu wannan ya zama kai za ka yi ma iyayenka waɗannan abubuwa sannan yi musu hidima wani mutum ya goya babarsa yana ɗawafi da ita ta tsufa ba za ta iya tafiya da kafarta ba sai ɗanta ya goya ta yake ɗawafi ya goya ta ya sa'ayi komai a goya ake da ita yadda take goya shi yana yaro ita ma ta yi tsufan da yanzu shi yake goya ta da majanyi da komai bayan ya gama komai sai ya zo ya aje ta tana hutawa sai ya hango abdullahi dan umar sai ya ce a tarani kada addaituha haqqaha kana ga ko yadda nake hidima da babata ta tsufa din nan na ku biya ta haƙƙinta ya ce la la tastati'u an tu'addiyaha haqqaha li'annaha kanat turabbika wa anta saghirun wa tatamanna laka al-baqa amma anta fatakhadumuha wa hiya ajuza wata tatamanna laha yace ba za ka iya biyan haƙƙin babanka ba kowace irin hidima kai mata domin ta kasance tana renanka kana yaro tana maka burin ka zama wani abu kai ko yanzu kana mata hidima kana burin Allah ya kawo arabu lafiya ita lokacin da kake karami ba ta cewa Allah a rabu lafiya kai ne yanzu kake cewa ya tsohuwan nan har yanzu tana nan ka ce eh wallahi tana nan har yanzu to Allah raba lafiya amin amin amin ga mutum yana ta amin amin kamar Allah Allah yake wannan gyatumar ta rasu saboda ya ƙara samun walwala yace amin amin amin akan mimbari annabi alaihi salatu wasallam ya wannan daga cikin amin din yace duk mutumin da ya riski iyayensa guda biyu sun tsufa bai ɗauki nauyinsu da walwalarsu da farin cikinsu da hidimarsu da haƙuri da su ba har ya zama ya watsar da su idan allah ya kai shi wuta ya danna shi a kurya ka ce amin ya ce amin jibril ne ya addu'ar manzon allah ya ce amin kaga wanda duk ya shiga wannan ƙarƙashin addu'a ya shiga uku sannan kai haƙuri da yadda ka same su wannan muhimmi ne wata ran kai musulmi ne sai ka samu iyaye kafirai wata ran kai mumini ne sai ka samu iyaye fasikai wata ran kai mai haƙuri ne sai ka samu iyaye masu fada ko masu tsangwama ko marasa godiya ka kawo a ture a ce bai isa ba ko ga wani ɗan ƙaramin ƙanin ka mai ƙin ji kuma babaka tana son sa ya jawo kin ji kuma ta ce ka je ka tsaya kan kama kai ba ta son ka duk jarabawa ce wannan ko ka ga kai kadai aka dama ko kai kadai ake takurawa ko an ban maka hidimarsu ko su kai tsufan da suka rikice sai fada sai tsangwama sai mita wala ta ƙullahu ma uffin wala ta harhuma wa ƙullahu ma karima har wani tsufan iyaye ya kai daga kwance suke fitsari suke kashi da ka jure da su haka wa walidaini ihsana ai ta hakuri da su wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa lahuma janaha dhulli rahma wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira dinga yi addu'a amma yanzu wata jarabawa da muka fuskanta mutane da yawa yanzu suna fifita matansu akan iyayensu matarsa ta fi kima akan babarsa daga gidan da yawa matarsa da wanda yawa babarsa za ka gane da irin abincin da ake ci a gidansa da wanda ake ci a gidan babarsa da irin masu hidiman matarsa da motar da ake wa matarsa hidima da wanda ake wa iyayensa da irin yanayin tsarin tafiyarwar har wasu ta kai ma idan babarsa tana son abu sai dai ta roƙi matarsa matarsa ta roƙa wa babarsa hajiya dan Allah a gaya masa ko zai dan taimaka mana to zan duba matarsa kenan ta zo baba ce ta zo wallahi take so ina ga ko dai a dan bata ko da kaɗan ne yayi tsaki ya dauko sai a dan bata ta tafiye mita baba wallahi wani gane yake wa zagin iyayensa da yake a gefe kamar ba alhaki zai zo gaban babansa baba barka an tashi lafiya amma ya ce wallahi tsohon nan matsala ne wallahi ya'ya su koma gefe suna cewa babansu ne matsala wanda ya haife su wai shine matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji babanka ne matsala babanka ce matsala ai ko za ka sha mamaki babani yu'ajjalani uqubatahuma fi dunya babi guda biyu ana gaggauto musu da azabar su a duniya da sakamakon su a duniya kafin su je lahira albagayu wa uququl walidain zaluntar mutane da shiga haƙƙin iyaye tun a duniya ake fara hisabi hisabin mai wulakanta iyayensa a duniya ake farawa hisabin mai zaluntar mutane a duniya ake farawa za ka ta ganin abubuwa ƙarshen ka sun rikice to ka duba haƙoƙin jama'a saboda haka yi hankali da iyaye a kula da iyaye ai haƙuri da iyaye a ƙara haƙuri da juriya da iyaye Allah ya san iyaye za ka yi ce yi haƙuri da su واخفضهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ka ci da su ka su kuma cin su ba wani abu mai wahala ba dan zogale ne fa da dan kunu da in suka tsuwa mai suke bukata su ba kajin ka za su cinye ba ba zabin ka ba talatalan ka za su cinye ba Motan ma ba wani mai tsada gida ma ba wani mai tsada ba yanzu je gashi wani ya rubuto yana wa babarsa hidima da kuɗi mai yawa tana cewa a rage hmm. tausayi gare ta uwa matar ka ce yan akwasa ai gaba amma ita baba ka tausaya ma take in ka kashe mata sai ka je ka ba budurwa ka dubu goma ta ce ya yi kaɗan sai ka ba babaka ka dubu biyu ta sa ma albarka ne da sallah ka sai ka sai da sallah ka kai gidansu guda hamsin a ce sun yi kaɗan ƙamiyarta guda ɗari ya ka kawo ka siyo baba ka kaza guda ɗaya ta kwana tana ma addu'a uwa ba ta da reniya a karan ba ba ta da renuwa da ka damu ta damu soyayya ta gaskiya shine wacce babaka take maka a duniya soyayya ta gaskiya don haka ku kyautata wa iyayenku ku zauna da iyayenku lafiya ku yi musu alheri Allah ya ce ku fara da su wa bil walidaini nan ya ce ulma ma anfaqatum min khairin duk abin da zaka ciyar na alkhairi na dukiya na kyautatawa falil walidaini ayi wa uwa da uba in an ce walidaini ya shigar da kakanni ma kowa yana da kaka hudu maza biyu mata biyu kakanka guda biyu wanda ya haifi babanka da wanda ya haifi babanka kakarka guda biyu wacce ta haifi babanka da wacce ta haifi babanka kun ji kakanni hudu to karkashin kakanni hudun nan kuma akwai kakanni takwas da takwas ana ita ma kakar ka ai tana da baba ko shi ma kakan naka yana da kaka da kaka da kaka mace da kaka namiji shi ma nan kakan naka akwai kaka mace da kaka namiji ita ma kaka ka ta wajen uwa ai tana da baba da baba tana da kaka da kaka to haka nan zaka duk waɗannan su ake kira iyaye in suna nan da rai komai tsufan su ka sa su cikin waɗanda zaka dinga kyautatawa ka sa su cikin waɗanda zaka dinga wa alheri ka sa su cikin waɗanda zaka dinga wa hidima ka sa su cikin waɗanda zaka kyautatawa kakka damu kuna da yawa domin na fahimci idan 'ya'ya suna da yawa sai a zo ana rikicin waiwa zai ɗauki nauyin baba ko baba sai wasu su yi maka wayo su zame su bakka rike iyayenka ba su tafi sai a ce mun masa wayo mu shi kaɗai yake ta sai baba agudu mun masa wayo kai ci gaba a yi maka wayan wannan wayan da aka yi maka alheri zai zame maka a gaba kaka zo ana cewa uwa sai ta rike 'ya'ya goma amma 'ya'ya goma su kasa rike uwa uwa guda ɗaya ka ji ana cewa ni na sai mata fa sabulu jiya kai ba za ka siya yau ba ni ne mata dinki kai ba za ka wai ana musu wa zai nauyin ta gidan wa za a kai ta ana ana fasin da ita ta rike ku ku goma ta haife ku ta shayar da ku ta rene ku kun mata kuka kun mata tumbudi kun mata kumallo kun mata amai kun mata rarrafe wani ma sai da aka yi mata ɗinki kafin ya fito amma kun zo kuna cewa wai wai kai kai dinki jiya me yasa wannan ba zai ba yau duk a sakan maka hidimar babu abin maka zaka ga abin mamakin abin da Allah zai maka in ka rike ta to ka ai hakuri da iyaye wannan aya tana nuna mana muhimmancin wannan wal aqrabin al aqrabina dangi kenan da yan uwa makusanta mafi kusa da mafi kusa to bayan iyayenka su waye suke kusa da kai yan uwanka shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai wanda kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da wanda kuka haɗa uwa ɗaya da wanda kuka haɗa uba ɗaya da 'ya'yanka da ka haifa da 'ya'yan da 'ya'yanka suka haifa jikokinka da 'ya'yan da jikokinka suka haifa da jikokin jikokinka ma waɗannan rassan naka nan kuma ta sama babanka da babanka da su ma iyayensu da su ma iyayensu so tayiwa shi mahaifinka yana da shaƙiƙi da li'abbi da li'ummi su ma suna da yaya da ka shakikin mahaifinka dan uwan mahaifinka da suke uwa ɗaya uba ɗaya dan uwan mahaifinka da suke uba ɗaya dan uwan mahaifinka da suke uwa ɗaya ƴaƴan dan uwan mahaifin nan naka shakiki da ƴaƴan dan uwan mahaifin nan naka li'abin da ƴaƴan dan uwan nan naka li'ummin duk suna cikin akarabe haka nan babarka ai watakila tana da dan uwa shakiki ko ƴar uwa shakikiya ko tana da ƴar uwa shakikiya da yar uwa abiya da li'ummiya to wannan shaqiqan na ka maza da mata da li'abbai na ka maza da mata da kuma wato shaƙiƙai na ka maza da mata su ma duka a akarabina ne amma na ɓangaren uwa da wani zaka ga ka ita ma ai ba ita kaɗai aka haifa a gidansu ba tana da shakikai maza da mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya watakila tana da li'abbai maza da mata wanda suke uba ɗaya watakila tana da ummai maza da mata wanda suke uwa ɗaya da 'ya'yansu waɗannan su ne zawil arham waɗannan asabat waɗannan hawashi shakikai ta yi wa ɗan uwanka shakiki da kuke uwa ɗaya uba ɗaya shi ma ya haifi 'ya'ya dan uwanka abin da kuke uba ɗaya shi ma haifi yaya dan uwanka ummin da kuke uwa ɗaya shi ma haifi yaya to waɗannan shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai da 'ya'yansu da rassan su duka ga baki ɗaya su ake kira hawashi sun kewaye ka to duka waɗannan akarabi na ne to amma tunda suna da yawa da wa za a fara sai ka fara da mafi kusa mafi kusa mafi kusa mafi bukata mafi bukata mafi bukata idan Allah ya hore maka ya baka arziki to kada ka watsar da waɗannan wal yatama Allahu akbar Allah ce ka amanta da maraya kuma Allah yana tausayin maraya sai da ya faɗi a gurare ashirin da uku a cikin Alƙur'ani. Allah yana kama sunan maraya fa yatima fala ƙahar yatiman za maqaraba au miskinan za mataraba duk da zai raba dukiya sai ka ji maraya ya shigo ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walin rasuli wali zulkurba wali wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walin rasuli wali zulkurba wali yatama wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil ihsana wa Wai za a misa sa iza bani isra'ila la ta'buduna illa illallah wa bilwalidain hisana. ihsana wa zil qurba wal yatama da maraya ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin haka Allah yana tausayin maraya maraya hawa uku ne mafi girman maraici ka rasa uwa da uba kana karami ka waiwaya duk matan duniyan nan ba babanka ka waiwaya duk mazan duniyan nan ba babanka kai wannan ba akwai abin tausayi ga kowa zai zo wajen babansa ya rungume shi ya shafa kansa kai naka baban ya tafi kowa ya taho wajen babarsa ta rungume ɗanta amma kai taka baba ta tafi wannan abin tausayi ne wanda ya rasa uwa ya rasa uba yana karami mai binsa wanda ya rasa uba kawai shi yasa maraicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wannan nau'in ne na farko bai taba ganin mahaifinsa ba tun kafin wato ainihin ya zo duniya mahaifinsa Allah ya masa wafati ya zo duniya da shekara shida Allah ya wa mahaifiyarsa wafati da haka sai zama cikakken maraya alam ya ji ya timan fa'awa Allah ya same ka maraya shi ya tattaro ka ya rike ka ya kula da kai da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ake girmama harkar maraya kun ga annabi musa alaihi salatu wasallam da khadiru a wata ruwa an ce shi ma annabi ne da allah ya tura su su je su tada wannan katanga ko bayan an tada katangar annabi musa ya ce da ka samu dama da ka karbi lada lattakhasta alaihi ajira dole zai bashi ba shi amsa mai ya ce masa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan ashe dalilin da yasa Allah ya musu wahayi cewa aje a gyara wannan katanga katangar ta marayu ce sai aka tura annabi Musa ba shi ya hidima wa maraya ya je ta da katangan maraya saboda ainihin tausayin maraya ka duba cikin suratun nisa an ce suratun nisa amma kuma an baci maraya a ciki fiye da nisa din saboda karamin yaro wanda ya rasa uwa ya rasa uba abin tausayi ne wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ya tsara dukiyar maraya ya ce ku rike dukiyarsu in sun yi wayo ku miƙa musu dukiyarsu man kana ganiyan fal yasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'aruf. in aka baka ajiyar dukiyar maraya kana juyawa in kai mawadaci ne Allah ya ce ka kame kakka taba in baka da wadata a cikin ribar ka dinga ɗibar naka ka kasa. faiza da fatum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim in za ku ba su dukiyarsu ku kama da shaida a sa shaida sun karbi dukiyarsu innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman masu cin dukiyar marayu da zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara suna cin wuta balbal wa sayaslawna sa'ira sai sun shiga wutar sa'ira a bawa yara marayu alƙalai su cinye ko yayye su cinye ko abokan uba su cinye ko manyan 'ya'ya su cinye ko 'yan uwa manya 'yan uwanka ko abokanka su zo su ɗauke dukiyar marayun su cinye ko alƙalai a kai su ajiya ana ga cewa abu ya je kotu ya tsira wasu alƙalan a kotun ma aka kai ajiyar dukiyar marayu sai su rabe in ma wuta ce a shiga to Allah yau maraya gata muka zo can wa yas'alunaka a anil yatama za mu yi bayani cikakke insha Allah akan wato wannan nukuda ta marayu musamman a wannan lokaci da maraici yayi yawa wal masakin Allah ce dukiyar nan kuma a zuba muskinai a ciki wato shi maraya abu uku ake so a yi masa na farko kafala shi sa ce ana wa kafil kafil ba wai ka ba shi abinci yau ya nema gobe ba ko ka masa ɗinki yau ya nema a'a ka ɗauko shi ka saka shi cikin 'ya'yanka shine kafala ya zama ɗaya daga cikin 'ya'yanka tare za su je makaranta tare za su ci tare za su sha tare za su yi karatu wannan shine cikakkiyar kafala cikakkiya amma wani abin da muke bayarwa a bayar da azumi sai wani azumin wannan sunansa sadaka ga marayu amma kafala ana wa kafirin yatim ka ɗauki nauyinsa ko da ba hannunka ba zai ji kan wani ba ba zai wa wani rahama ba saboda an masa yana yaro wannan shine cikakkiyar kafala amma sadaka wannan ka bayan yau gobe kuma kowa ya ta kansa in ya ci yau ba ruwanka da cin gobe in ya ci jiwa ruwanka da cin gata wannan shine sadaka ya masa ɗinkin yau ya nemi na gobe amma ka koya wa mutum kamun kifi ya fi ka dinga bashi kifi gashashe domin ka koya masa kamun kifi zai ci ya ciyar da wani kuma zai ci na yau ya ci na gobe ma'ana a koya wa marayu sana'a a koya musu aikin yi a ba su ilimi ya fi kawai a zaunar da su ana ba su abinci kawai yau da gobe kuma su tashi watakila zuciyarsu ma ta mutu saboda an saba musu da ungo-ungo ba ni ba ni a koya musu sana'a a gina su su samu ilimi sannan a masakin bayan allah miskini shi miskini da fakiri suna tafiya kafada da kafada duk sanda aka ambaci miskini ba ambaci fakiri ba to fakirin ya shigo ciki domin fakiri ya fi tsananin talauci akan miskini shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a akan ya rayu miskini amma bai yi addu'a ya rayu fakiri ba ya nemi tsari ne ma da fakaru yace Allahumma ahayini miskinan wa amitini miskinan wa hashurni fi zumratil masakin Allah ka raya ni talaka talaka shine mai dan abu kaɗan wanda shi dai ba babu ba ba kuma akwai can ba tsakiya tsakiya akwai dan abin amma dai daidai wa daida bai isa sosai ba to shi ne miskini shi ko fakiri min alfakaru alfakaru yace alamina uzbika min alkufuri wal Allah ka tsere ni min alkufuri wal faqr ashe shakikan juna ne aka yi adafin kufuri da fakar. la wa nuzbika min wal wa min azabil faƙar kufur saboda haka wanda talaucin ya kai talaucin da wani ma abin da zai ci yau sai ya tanada kullum bai fita kasuwa ba za a ci abinci a gidansa ba shi ko za ga yana da ɗan jarinsa dubu ɗari biyu miliyan ɗaya wannan duk cikin duk muskirai ne duk miskini ne daga miliyan ɗaya zuwa ƙasa duk abin da ka mallaka kana cikin miskinai saboda in kai wata biyu baka je kasuwa ba sai ka ji ana cewa jarin ya kare shi ko wannan abin da zai ci ma sai ya fita yau ya yi dako baya aje komai iya na yau za a samu in an fita gobe na gobe za a samu an samu jibi iya na jibi duk ranar da aka ce yau an sa dokan ba za a fita ba to a ranar ba za a ɗora girki a gidansa ba fitarsa ɗaya abincinsa ɗaya yau zai fita yau za a samu na yau in ba ta yau ba to sai an makara saboda watakila ba za a ɗora tukunya ba an ɗora tukunya ana jiran sai ya dawo sai ya dawo za a zuba abin da za a yi to shine fakiri shi ko talaka akwai ɗan abin sai dai aka ɗan kwana bi ba a fita ba <laughs> za a cinye shi bai da karbe da jari mai karfi in an kwana biyu ba a fita kasuwa ba sai a cinye jarin to wannan miskini duk sa su ci miskinai waɗannan wanda kuma sai ya fita yau za a samu na yau sai ya fita gobe za a fita ko kuma abin da za a jarin ma yanzu ranar mun duba sana'o'i daban-daban a kano sana'a ta kai tamanin wacce muka tantance kowace jarinta bai kai dubu ishirin ba kuma a haka mutum yake ci yake sha yake rikon iyalansa mai sai da yalo ka ba shi dubu ashirin ka ce ba ka dubu ashirin mai sai da goba mai sai da goro mai sai da lemo mai sai da rake mai sai da aya duk wata sana'a da ake dorawa a ka da duk wata sana'a da ake turawa a bairo jarinta ya kai 20 to ba da 20 ka ce a baka na 20 ka ga inda za a samu shi amma a haka yake ci yake sha yake sutura yake biya ɗansa kuɗin makaranta na? kun ga Allah kenan ke bayarwa saboda haka irin waɗannan Allah ya ce a ƙara musu jari a ƙara musu ƙarfi in ka tare da mai sana'a ka bashi ya ƙara jari yanzu akwai wanda muna tafiya da wani mawadaci sai ce malam bari ka ga wani abu sai muka yi fakin sai ya kira wani mai doya sai ce na wannan doyar sai ce alhaji dubu bakwai sai ce a ni dubu biyar zan siya sai ce a alhaji ka dai daure ko shida ne ka siya wallahi ni ma a dubu biyar ɗin take a hannuna ba matawa ba ce ɗaukowa na yi daga gurin masu doyar in zagaya an bani ita a dubu biyar tun safe nake yawo da ita to zagayawa nake in na samu mai biyar da wani abu in na siyar to ɗan kan shi ne nawa in kuma na zagaya na wuni ban samu ciniki ba sai zo in ajiye musu doyar su yi gaba ranar da na sha ta tafa kenan a sai ce yanzu ba kuma ce alhaji an da ta wace ni nake da kuɗin dubu biyar din ai zan same ta ƙasa da haka wannan ku an bani ne ta 'yan sari sari ce na karba yace to yanzu dai ba za dai ka siya mana haka ba ce alhaji a daure dai ka siya to sai ɗari su yi dubu biyar da ɗari biyar duk yana jan sa ne dai a tattauna karshe kawai sai ya ɗauko dubu ashirin sai ya bashi sai ce mu yi gaba oh. mutumin na har muka kule yana tsaye yana kallon mota yana tsaye yana kallon motar kuka yake me yake tunani yake lissafi yake mafarki yake ya daina kome sai muka tsaya kuma wajen wata mace tana soya kosai da waina sai aka yi fakin sai cike ya kosan akwai mai dimi ta ce akwai mai dimi alaji yana daga ciki da wannan na nawa ne ta faɗa ita to ai mana rage mana ta ce ita ma wannan kosan karbo man take yi ta karbo waken sai ta siyar kamar wato zuwa ake wajen masu kanti sai a bata mai a bata wake a bata kayayyakin hadawa in ta hada ta siyar to dan abin da ta samu sai ta mayar da kudin shi ma jarin ba nata bane ita ma ya dauko ashirin ya bata yace in wannan to a kara jari kawai sai matar nan ta yi haka ta rasa ma me za ta ce kawai muka ja muka gaba yace to malam irin waɗannan suna nan da yawa a cikin al'umma na maka nuni ne kaga guda biyu za ga mutum da kaya da abin nan a kansa da aya a kansa ayar ba tasa ba ce karɓo ta yi sai ya siyar wani raken da kaga mutum ya rike rake guda biyu yana tafiya raken ba nasa bane karɓowa ya sai ya siyar ya ɗauri sa ya mayar da asalin kuɗin ta irin wannan suna nan masu zuciyar nema amma ba jari masu zuciyar nema suna bukatan a ƙara koya musu dabarun nema masu zuciyar nema suna buƙatar wanda zai tallafa musu ya karfafa su ya ƙara tura su gaba su je su kama nema to da haka al'ummar mu tana da zuciyar nema abin da ake bukata jari wayar da kai kafa sana'o'i masu ƙwari waɗanda za su dinga ba mutane abin da zai ishe su to wannan yana cikin abin da Allah ce in kana da arziki da wadata ka tallafawa miskinai fakirai suna ciki sannan na biyar wabin sabil wabin sabil matafiyi ne isa aka kira shi ɗan tafarki ɗan tafarki me ma'anar ɗan tafarki bako ne ya shigo garin ita bakunta da kake ganin ta komai arzikinka in ka je wani guri ba ka da kuɗi akwai matsala saboda ba wanda ya sanka wani zai shigo gari a sace jakar wani a sace kuɗin wani ya bata bai gane inda za shi ba adres inda aka bashi ya manta to Allah ta'ala bai manta da waɗannan sai da ya shigo da waɗannan a taimakawa matafiyi da guzirinsa iyanki da guzirinsa ya tsaya da ya rasa guziri shine shek usami yake cewa to idan aka wayi gari shi dan matafiyin nan ayyukan ka su kashi uku akwai wanda tabbas a fili mawadaci ne kuma ga wadatar wannan baya bukatar komai da gare ka akwai kuma wanda da gani ka san ya jigata amma yana da kunya ba zai ce a bashi ba to irin wannan sai ka taimaka ka bashi sannan akwai na uku wanda kuma zaka ga kana shakka wannan yana da shi ko ba shi da shi to ka bijiran masa cewa zaka bashi in ya nuna sha'awa sai a bashi wato ba za ka san halin da mutum yake shiga in ya shiga ba kunta ba shi da shi ba sai ka taba shiga halin jiya da za a suranta maka shi ba za ka gane ba sai ranar da kawaye gari a wani guri da ba san ka ba ka da guziri ko baka san kowa ba ko baka saba bara da roko ba ta nan za ka gane cewa lalle akwai jarabawa ciki wani al'amari to allah yana ba mutane arziki ne allah yana ba mutane arziki ta hanyoyi wato guda biyar hanya ta farko da Allah yake ba mutum arziki wanda zai taimaka wani shine haka kawai Allah ya maka gamdakatar kawai ka samu arziki kamar wanda ya zo gonarsa yana haka sai ga tukunya cike da gwal ko kuma wani ya zo yana noma ashe can duniyar da ta wuce can an taɓa yin wata masarauta a gurin su kuma za su binne sarkinsu sai masa gwal sai sun masa ado da gwal su binne shi waye je lahira da gwal shi kuma yana noma kawai sai ya ji karfa karfe sai kawai gagawa an rufe ta da gwalagwalai malam wannan zalika sai ka ciccire gwalagwalan kawai shi ake kira rikazi eh kawai a cikin ƙasa ka samu arziki ko kuma kawai ana nan gonar ka sai a ce an samu fetur a gurin ko an samu gwal a gurin ko an samu wani dutse mai albarka ko mai tsada sai ka ga kawai Allah bude maka arziki to wannan ita ce hanya ta farko hanya ta biyu da ake samun arziki ka tashi ka nema da jimin goshi kamar siye da siyarwa kamar kasuwanci kamar sana'a kamar noma kamar kiwo sai allah ya maka arziki ta hanyar kiwo ta hanyar noma ko ta hanyar kasuwanci ko siye da siyarwa babi na uku shine kawai allah ka maka arziki ta hanyar kawai wani ya baka sadaka ya ɗauko sadaka mai kauri mai nauyi ya baka ko ya ɗauko kyauta ya baka ko wani ya wasiya cewa a baka kaza ko kuma wani ya wakafi cewa shikenan a dinga ci da kai a wakafin ko kuma kawai ka ci gado yanzu wani yana da dan uwa dan uwan bai taba haihuwa ba kuma yana da dukiya mai yawa shi kuma yana sana'a ne karama sai kawai ji an ce alhaji ya mutu ce a to daga nan na dakata wannan alhaji ba shi da magaji a duniya sai wannan dan uwan nasa da ya ki taimaka masa lokacin yana da shi yana mutuwa ya ce ta to ni ko ya ce yaransa ku ci gaba da wannan sana'ar ni kawai arziki na ya zo kaga wannan gado kenan ka samu dukiya ta gado ko sadaka ko zakka wani ya baka zakka mai kauri na hudu ko ko mutum ya samu dukiya ta hanyar haram kamar cin kudin ruwa ko sata ko fashi da makami ko kwace ko gishu ko ɓauye kaya sai sun yi tsada a fito da su ko caca ko cin hanci da rashawa wannan ita ce mummunan hanya ta samun kuɗi ko kuma mutum ya nemi kuɗi ta hanyar ƙasƙanta kansa ta hanyar roƙo ko bara ko maula ko tumasanci ce ya kai zakin duk duniya ƙarya ko yake ya kai kaza kaza saboda ya samu kuɗi yana tumasanci yana ƙarya yana roƙo yana bara wannan ita ce hanyar samun kuɗi ta ƙasƙanta kai idan mutum yana da kuɗi yana da arziki to akwai mazhabi uku na sahabbai wajen kashe kuɗi sai ka zaɓi mazhabar da taima akwai mazhabar abu zar abu zar idan aka ɗauko rabansa na babban sahabi aka ba shi kamar miliyan ɗari ba za su kwana ba yau zai rabar da su kwabo ba zai kwana da shi ba shi maza abinsa ba a kwana da kuɗi in kana son maza haɓa abu zar bismillah mazhaba ta biyu mazhaba abdullahi dan umar abdullahi dan umar shi kuma aka bashi nasa kuɗin shi ba zai juya ba amma zai ci abinsa ya sha ya ƙoshi ya alheri da aka gidansa cike yake da bayi ga mata ga bayi ga yara ga ma'aikata a ci a sha a sadaka shi ba irin abun zar ne amma shi baya an ce ga miliyan ɗari to ba juya ta zai ba sa ta zai a gaba sai ta kare amma fa zai ci zai sha zai alheri zai sadaka zai kaza wannan shine mazhabi na biyu mazhaba ta uku shine mazhabar abdurrahman bin auf shine a baka kuɗi ka tashi kai kasuwanci ka juya su ka zama rikakken mai arziki wanda dukiyar ka sai da gatari ake saro ta saboda ta an daina kirga ta da hannu sai da ce shiga ɗakin nan zaka ga wani gwal ka sara da gatari kuɗin yayi kuɗi kuma juya su ake yi kuma da kafasa zai shiga aljanna an ce akwai wani hadisi da wai wasu kaya sun taho na abu zar wasu yana na aisha ta ce kai na ji kuma allah ya ce abin nan kai abdulrahman bin auf kowa zai shiga aljanna da kafarsa amma shi da rarrafe zai shiga saboda yawan dukiyarsa to wannan hadisi bai inganta ba da kafarsa zai shiga akara makana eh, yana cikin al'ashara al-mubashsharuna bil jannati da haka wannan shine mazhabin su dangane ga kashe kuɗi da kuma tafiyar da kuɗi to muna fata sai Allah ya rufe ayar da cewa wa ma taf'alu min khairin ga anan bayan an faɗi hanyoyi biyar sai Allah ya buɗe hanyoyi marasa iyaka mm. wa ma taf'alu min khairin na kira fi siyaqi shar abin duk da kuka ciyar na alheri komai yawansa duk wata hanya ta alheri banda ta sharri mm. shi yasa aka ce khairin saboda ba a son ka kashe ka a hanyar sharri wa ma taf'alu min khairin mm. abin da kuka ciyar duk wata hanya ta alheri to fa inna allaha bihi alimun Allah yana sanar da shi so da haka wannan kwantar da hankali ne cewa duk abin da kai na alheri wa manya ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ittaqin nara wa law bi tamra to Allah ya bamu ikon aiki da wannan aya Allah ya wadata mu ya bamu ikon sarrafa wadatar inda yake so yadda da shi malam tunda aure na ya mutu na dawo gida to dama ina zaki dawo sai zamana duk alheri da nake yi wa mahaifiyata ba ta gani kwarai sai yawan haushi na take ji wani lokacin ma sai ta ce min tsinanniya to malam wannan tsinuwa za ta kama ni ba kama ki za ta yi bacin rai ne duk uwa ba ta so ta ga yadda ta yo yaji ta baro gidan mijinta ta dawo ta zauna a gabanta bacin rai ne iyaye ba sa son su ga manyan 'yan mata a gabansu su samu miji ba ko kuma zawarawa sun ƙi zaman aure sun zo sun zauna da iyaye kullum ta ganki sai ranta ya ɓaci wannan kuma tausayi ne na iyaye suna son su ga 'ya'yansu sun zauna a gidan miji sun zauna a gidan aure amma kika zo kika zauna a gaban ta tara ganin ki mace kullum gaban ta faduwa yake kakki jawo mata abun kunya to wannan tausayi ne wata uwar sai ta taimaki miki addu'a Allah kawo miji wata kuma ta taimaki miki fada dan ki ji haushin ki koma gidan mijinki wata kuma ta dinga cewa tsinanniya ba tana nufin kin tsine ba a kin tsine wa gidan mijinki kin baro gidan mijinki kin ki koma ki zauna don kika ji abin ya miki yawa sai ki dauki kunshin kayan ki sai ki koma gidan mijinki don haka ba wai tana tsine miki in kika tambaye ta hakikanin zuciyarta ba tana nufin Allah ilala ta rayuwarki ba wanda dama tsinuwa tana nufin Allah ilala ta rayuwarka ka kasa cin nasara a cikin komai ne ba abin da zai daga ya nasara to an ta fasara uwa haka kike nufi zata ce a domin wasu zagi a gurinsu ne dan banza shege duk a gurinsu zagi ne wani ma wasa ne a wani gurin wani gurin fushi ne wani gurin ba sa suna faɗan lafazin ne amma ba sa halarto da ma'anar abin da lafazin ya kunsa su ka baba ki ba tsine miki take ba so take ki zuciya ki koma gidan mijinki ko ki zuciya ki fito da miji ki aure Allah kawo miki miji na gari malam kanwar mahaifiyata ta bani nonanta na sha ina karami ita kuma ta sha ita kuma ta samu taɓin hankali yanzu ina so in auri yarta sai aka ce min wai ba aure a tsakaninmu malam wai haka ne kwarai ka sha nonanta wa ummahatukum lati arza'anakum wa akhawatukum min ar duk wacce ka sha nonanta wannan ta zama baba a gare ka da ka ta kanwarka ce ta shayarwa ta zama wa akhawatukum minar raba ta zama yar uwarka ta shan nono so ba za ka aure ta ba ko da an yi auren ma in aka gano za a rushe shi malam wanda baya iya azumi saboda girma kullum ne zai ke ciyarwan ko zai iya hada na kwana biyar ko na kwana goma ya ciyar duk yadda ya babu matsala zai iya bari ma sai ramadanan ya wuce ya haɗa mutanen guda talatin ya yi musu abinci su zo su ci ko kuma ya ba su danye kowanne mudu guda guda ko kuma duk sanda ya kai azumin ya ba da mudu guda ko kuma ya haɗa na kwana biyar ya bayar amma wasu malamai suna ga adadin mutanen ma ana bukatarsa wato ka dinga ba mutane ba wai mutum ɗaya za ka haɗawa na talatin din ba kama ka azumi talatin sai ka kirga na talatin din ka ba mutum ɗaya a adadin mutanen ake so kowa ya samu abin da zai ci ku duba allah ta'ala yadda yake yaƙi da yunwa laifi aka yi masa amma sai ce fa it'amu sittina miskina ka ciyar da miskini asharatu masakin wani gurin asharatu masakin wani gurin sittina miskina Allah yana so a kau da yunwa a kau da fatara a daina barin mutane suna jin yunwa domin mai jin yunwa tunanin fasafa daban da kosashe ga maka gaskiya wanda bai koshi ba tunaninsa daban shedan yana nan yada dadaka a ransa ko ya fusge na wani so da ka a bar masu jin wa a cikin al'umma ga butoci guda goma a kai gidan marayu ina bukata addu'a akan bukatuna to Allah ya biya maka bukatunka na alheri kuma ita ma buta ana bukatata bashi ya hau kaina ina bukatan Allah ya warware min in kana son Allah ya warware maka bashi ka rike addu'o'i na manzon Allah alaihi salatu wassalam guda uku Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka Allahumma inni a'udhu bika min alhammi hammi wal hazani wa a'udhu bika min al wal kasali wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhli wa a'udhu bika min galibati daini wa qahri ar-rijali da kuma a'udhu bika min al-ma'thami wal magharami Allahumma na'uzuka min al-ma'athami wal magharibi Allahumma na'uzuka min maathami wal na na Aisha tace ya Rasulullah kana yawaita addu'an ma'athami da magaram. laifi da bashi yace ya Aisha in mutum ya ci bashi sai ya dau alƙawari ya saba ya magana ya ƙarya ma'anan ana binka bashi tarbiya ka lalacewa take so da kullun ka haɗu da mai binka bashi sai ka masa ƙarya wallahi dai na so in ganka na so in kawo mun haɗe to je ka gani gobe zaka ka dinga ƙarya kenan kana ɗauka alƙawari kana saba shi sa malikiya da zurfin fikihunsu suka ce idan bai bin ka bashi ya neme ka ya rasa sai ce ina ko zan same shi ai na san dole zai zo juma'a bari in je in jira shi a bakin masallacin juma'a suka ce to kai azhar a gida a cikin ashimawi ko cikin mutum goma sha biyu da aka ma sauki ta su je juma'a suka ce akwai wanda wato ana bin sa bashi mai bin bashin ya neme shi yana so ya ci mutuncinsa ya neme shi ya rasa sai ya dakonsa cewa to dai lalle zai zo juma'a sai da ya tafi da ran sanda filin juma'a yana jiran ka zo in ka an ka hango shi ko masallacin juma'a ɗaya ne kaga shi kenan ka koma gida kai azhar saboda ka kare mutuncinka ashe bashi matsala ne kan mutum ya kuskure ya dinga cin bashin da bai zama dole ba mafi yawan basu suka mu na rigima ne gida na yi kaɗan bari in girmama shi mota ta ta tsoho bari in yi sabuwa duk bashi ne na ƙara jin daɗi ba bashi ne na dolan dole ba yasa bashi sai ga ya taru ko bashi na rigima sai na ƙara jari na ya kai kaza ko ka je ka ciwo bashin banki shi ko banki ba da tausayi har gidanka zai siyar komai naka da ana sai da kai ma a kasuwa banki sai ya sa ka a kasuwa ya siyar ga ma gaskiya tunda su sun kawo bankin su ne don su ci riba ba su tausaya maka ba wannan satifiket da ka bayar da gidanka in ka kasa biya zuwa za su buga masa kararrawa daga ku daina cin bashi sai ya zama dole da kuma ka samu kuɗi kai maza ka biya kan kuma ka bar bashi ka tafi lahira ana bin ka bashi a duniya domin 'ya'yan wannan zamanin ba sa biya wa iyayensu bashi ni zan gaya muku wannan ƙara tabbatar muku na shiga matsalar rabon gado iri-iri na ga 'ya'yan da muka yi muka yi da su a biya wa iyayensu bashi na kuɗi suka ƙi ce su dai a raba musu shi baban ba ya sani ba ya ciwo me yasa ya mutu bai biya ba tunda ai yana da abin da zai biya din ko su araba musu gadon sa shi ya je lahira ya karba a ko da nace musu fa yanzu babanku ku shina babanku fa da zai shiga aljanna yanzu fa yana bakin ta yana jiran sai an biya bashi domin ba wanda zai shiga aljanna da bashin mutane a kansa da aka mukaddara babanku dan aljanna ne to yanzu yana bakin ta yana jira tukuna a gamu a sallami masu bashi to me matsala ai ba matsalar ba ce tasa ce tasa ce ba shi ya ci ba kuma ya biya ya mutu mu ko muna da yawa muka kwashi wannan muka ba nawa ya rage da aka ka biya wa kanka bashi kakka kuskura ka ci bashi ka shiga rigima da matan wannan zamanin da 'yan wannan zamanin kaɗan ne na ga kaɗan kuma da suka ce ko dukiyanmu za ta ƙare da matan da yan suka ce malam ko dukiyarmu za ta kare a biya masa bashi dama shi ya tara abinsa a biya masa bashi ana samun yan kaɗan ne ba amma ma wanda ba sa biyan su suka fi yawa guda ka ba tabbas ba dole bane kuma naka zama suna cin yan kaɗan din masu jarabawa a makarantu Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba su sa'a su suke jaraba mu yanzu ai mun gama ta makaranta kuma sai ta Allah Allah ya ba mu ikwanci akwai masu neman lafiya Allah ya ba su lafiya ina bukatan haihuwa allah ya bani ɗa na gari bai bin tafarkin sunna amin eh, a dinga addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan na rabbana hablana min jina wa zurriyatina waje ayunin waj'alna lil na imama Allah ya ba mu zuriya ta kware ya ba mu zuriya ta gari Allah ya amsa bukatunmu ya yi damuwanmu ya kawo mana sauki cikin rayuwanmu Allah ya shiga cikin lamarinmu Allah muna roƙonsa afuwarsa da rahamarsa da jin kansa da albarkarsa da alkhairinsa Allah ya sa muna da rabo a ciki اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه